saboda su ɗin sun san ba a suke wa Allah ba abubuwan da ake na fasikanci na kaza to gwar eh, su raɓi waɗanda za su kai su aljanna su kuma ahli sunna babu yanda zai ce wai ka je ka aikata duk zunubin da ka ga dama wai zai kai ka aljanna babu ahli Sunna da zai ce haka ba wani ahli sunna da zai ce ka je ka yi duk zunubin da za ka yi wai zai kai ka aljanna ahli sunna ba wa Allah haka su shewanan su ne suke wa Allah haka ga wani nan wa yake da suna sayyadiwa kana musu ne cewa alaƙar 'yan fina-finai da ku ba shi ba ne su sun ga cewa ga wa'anda in an raɓe su a tsira ko sa shigar da su aljanna shi yasa suka raɓe su shi ɗaya shi wanda ya sauka ya ce ba mai adalci ba kai ka hau ba mitin ɗin kanka za ka yi ba in ka hau ka kulla kanka ai duka ka adami ka kenan da kai da babu duk wasu dai uban su dai ba cewa muka yi ka hau kawai ka ringa kallon mu ba kawo kai magana ka kawo ka bude ka bude littafi ka ga inda malamai su suke ma ta fina-finai sun shigar da su aljanna ka kawo muna wajen a dan mai mai abin da kace me kace na ce ka bu ka budo littafi ka kawo eh. inda malamai mu suka ce inda malamai mu suka ce mata su fita su je suna fina-finai su sun shigar da su aljanna to kuma kaga kana ji ya kamata kai kuma ka zama kai mai adalci yadda ne adalci a na ɗauko ka a ya kamata ni ma kai mun adalci abin da nace kana ji na ƙara maimaita ma ina jin ko ko ka ji ka karkata eh, ka canja min ai magana cewa ne abin da yasa suke da alaka da malumin ku malumin ku ne suka ce duk zunubin da mutum zai yi za su shigar da shi aljanna shi yasa su kuma ga waɗanda za su shigar da su aljanna dole su yi alaka da su abin da ya ce ke to ina ina ni malumin mu suka ce haka yawwa to yanzu nan a yanzu ka zama ɗan gida tsa'in nuna ma to shine mana haka ake adalci ka faɗa abin da na faɗi sai ka ce na baka dalili tsaya in baka dalili to ina ne malaman ku suka ce duk zunubin da mutum ya za su shigar da shi aljanna ko kai ne ɗan gari haka ake yi tsaya in nuna ma cikin littafi amma da Allah ina karanto ma da Allah kakkace ce komai kawai ka yi bayani a wajen da na karanto ma ka san ina girmama ina girmama gurin da ake tattaunawa tsarin ma cikin littafi a ɗan samitin da Allah samit eh kuɗin yawa ɗan samit da Allah ɗan samit da Allah ya ce na kawo masa gurin da su malimansu suka faɗi cewa duk zunubin da mutum ya aikata za su shigar da shi aljannatu ɗana kama tsaya da Allah ina so na ɗauko littafin ne abubuwan da Allah kaka damu yau kana kana nan dai ko afuwan da Allah e kana so ne na haska ma ko in karanto ma wajen zabi daya ka karanto ka karanto ok ba wai sai na haska ba to ba matsala diyan na ka in ka je cikin jawahirul ma'ani ka gane wanda yake da kitabun rima a can a ƙarshe in ka duba cikin juzi'i na biyu shafi na ɗari hudu shafi na ɗari hudu da biyar haka in ka ci gaba ka ci gaba da har zuwa ɗari hudu da goma sha uku ga abin da shehu tijjani ke faɗi ya ce laisa li ahadin minar rijali ayyidu khila kafata ashabihi jannata بغير حساب ولا إقاب ولو عملوا من الذنوب ما عملوا وبلغوا من المعاصي ما بلغوا إلا أنا وحدي يشي ووراء ذلك مما ذكر لي فيهم وضمنه صلى الله عليه وسلم لهم أمر لا يحل لي ذكره ولا يرى ولا يعرف إلا في الآخرة زم فسر سبو da waɗanda suke nan yace laisali li hadin minar rijali yace babu wani ɗaya daga cikin mazaje cikin sufaye cikin waliyai kenan da yake da iko da yake da dama an yi yudkhila kafata ashabihil jannata ya shigar da dukkanin mabiyansa aljanna ba wani wanda yake da wannan damar duk wanda yake tare da shi ya shigar da shi aljanna bai gairi hisabin ba tare da hisabi ba shiga aljanna wala iqabin haka ba tare da uquba ba sai yace walau amilu min adh-dhunubi ma amilu yace da sun aikata duk abin da suka aikata na zunubi ka ji da kyau walau amilu min adh-dhunubi ma amilu kaga din nan ma din nan tana daga cikin alfazul umu walau amilu ko da sun aikata min zunubi na daga zunubai ma amilu duk abin da suka aikata ya ce wa balagu minal ma'asi ma balagu Ya ce kuma suka kai duk yadda suka kai wa saban Allah Ya ce illa ana wahad ce sai ni kadai duk saban da kai sai ni kadai zan shigar da kai aljanna shehu tijani ke magana sai ce kai wawara a zalika akwai koma bayan ma hakan ma mimma zakara lifihim wanda yana daga cikin abin da manzon Allah ya gaya min dangane da waɗanda suke tare da ni wada minahu sallallahu alaihi wasallam manzan Allah kuma ya lamunce lahum gare su yace amrun akwai wani ma al'amari yace la yahillu li dhikruhu baya halatta na ambace shi yanzu yace wala yura kuma bu za a gan shi ba wala yu'rafu kuma bu za a san shi bai ce illa fil akhira sai dai a lahira kaji abin da na karanto ma ko to i bayani a abin da na karanto ma ina jin ka kana ji na ina jin ka sosai ibnu taymiya ya kawo cikin a da Allah ta a ta ta ai kaji kuma Idan eh, hukunta A'a ba inda za ka sai kayi bayanin wannan in ma za ka je ibnu turmiya na yadda. A'a a'a ne nake so ni ka bani. A'a kana ji ba matsala zan bakka za ka tafi na wajen ibnu turmiya amma sai mun ji wannan yanzu ka yadda shehun naka ya faɗi ko baka yadda ba. Tunda eh, a ce kai na nuna ma wajen to sai kai magana da na nuna ma sannan kuma in baka gama. Abinda sai ka tafi a kaga ya faɗi ko bai faɗi ba karatu karatu shine da Allah kaga eh, ba can baki ka fassara bu ka fahimci abin da ake son a faɗi ba ka doki ba eh to ba matsala gaya mana abin da ake so a faɗi to yanzu a nan gurin da ai na biyu muna jin ka kana jina ina jin ka ibnu taymiya a'a da Allah kaga nan nan na ce kai mana bayani fa babu fa inda za ka sai ka gama da nan ba wai ibnu taimiyya ba ko wajen wa za ka je zan bi ka haccan za mu je amma sai ka gama da nan eh, yi mana bayani shehu tijjani ya ce waranda suke tare da shi ko eh, waranda suke mabiyansa eh duk zai shigar da su aljanna duk zunubin da suka yi wa Allah ko menene eh, walau amilu min zunubi ma amilu wa balagu min al-ma'asi ma balagu yace duk yanda suka kai da saban Allah eh abin da ke ciki shine kuna mm. hukunta tarika da wasu lalata ah, ah, ba zancen ɗarika a wannan magana fa za ka yi bayani ni ban ce ma wai ko ana hukunta tarika ko a a wannan magana dai ita za ka yi bayani kowa yana da bayani menene aikin batija ne ni dubban tambaye ka wannan ba amma imin eh, bayanin wannan safe duk zunuban da suka aikata eh, zai shiga da su aljanna ko mene ne to in ba tijani ya aikata zunubi safi kamin da bayan sallan asir kamin marance an share mai wannan zunubi hmm. an shiga don safi aikin ba tijani ina cikin istighfari ne da safi marance hmm. shi yanayin shi badiya diya zikiri ne hmm. ka gani yanayin ba abin da shehu tijjani ke so ifada kenan mm. yanayin ba tijjani duka gaba zikiri ne mm. ba tijjani ya fito ya yi zikiri ya fito ya jayi lefi mm. kamin barance ya kuma ba batun lalatattu yaran na ke fadi wabo ba tijjani da kanshi ba tijjani kuma tijjanawa alhamdulillahi alhamdulillahi Allah kana ji kada a'a kana ji ni ba na so ka ringa faɗaɗa topic ɗin ne ka ne mana wannan bayanin a nan muna jin daɗi kar ka tafi wani waje ci gaba da bayanin nan ɗin muna jin ka ka ji ne ina ji ibnu taymiya ya ce A'a da Allah kana ji nan muka ce kai mana bayani a eh, ai kana ji sai mun gama da nan za mu je can wallahi ka kwantar da hankalinka ran nan ma ba mun je tare da kai ba karshe kai ne ka tafi sallah tun daga sannan ba ka ƙara dawowa ba ai mun je gurin ibnu taymiya ai da kai nan tun da ka je sallah ba ka ƙara dawowa ba ai ah, na ka kana ji za mu je can amma yanzu dai mu gama da nan ai ranar da eh. network ne su eh, da a'a a a'a wai kana ji abin da yasa na kawo dan na gaya ma ba na tsoron ka je ko ina ne tun da ai ka saba zuwa kuma in bi ka na biya ma karatu yanzu ƙarasa mana ah. nan abin da nake son ce eh. maganganun sufaye ba hukunta shi da zahirin maganan nan yanzu fa kana ji mu ba mu hukunta da zahiri ba kai muka bari kai mana bayani yanzu ka fara yi ka ce abin da ya sa shi shigo a yace haka ka fadi kan maganan nan ya malamai tarikan ka fassara shi a ai yanzu kai ne aika ce mana bayani mu ka ce abin da ya sa Shehu Tijjani ya ce haka saboda ai ba ku da wani aiki sai istighfari sai kaza sai mai yau wannan bayanin muke so ka fito da shi ba mu da wani aiki shi eh. istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah hmm. da la ilaha illallah hmm. to yanzu in ba Jani iya yi ta laifi da safi kamin murance hmm. an gafa rame ka yadda da wannan ok wannan shine dalilin wannan magana kenan ko shi yasa shi wa ya ban ce shi ma'anan abin da yake so ya fadi kenan bo wannan ma'anan abin da shi yake so ya fadi amma ni kenan kai ma baka san abin da yake ainihi ba kenan fahimtar da ni na fahimce shi kenan yawa yawa to ka gama na gama ka yi magana to a nan na farko shehu ya karyata ka dan a inda na karanto shehu bai ce saboda ba ne. bai ce saboda hailala ba ne shi bai faɗi wannan ba akwai gurare kuma da suke fassara wannan wajen abin da ya ce bayan ya ce zai shigar da su aljanna kakaf su da abin da suka aikata na saban Allah duk yadda suka kai wa sabawa Allah sai ya ce wawara a zalika a gaba fa sai ya ce akwai koma bayan haka ma ya ce mimma zakara lifihim daga cikin abin da manzan Allah ya ambata min dangane da mabiyana kaga manzan Allah ne ya gaya masa sai ce wa minahu sallallahu alaihi wa sallama lahum manzan Allah kuma ya lamunce wa su yan tawa sai ya ce amurin akwai wani al'amari ma bayan wannan ya ce la ya hilluli zikiru ya ce baya halatta gare ni na ambace shi ya ce wallahi za a gani a tsatsa a sai na gama da Allah ka gani fa ba na sa ma sai yace ce ba a ganin wannan abun wala yurafu ba a sanin sa illa fil akhirah sai an je ranar alkiyama to kaga yanzu da kace saboda istighfari suke saboda kaza da suke saboda kaza da suke shi yasa yace zai wai ai zai sa su aljanna kakab to kai ka ce saboda haka ne to shehu ya ce ƙarya ne manzan Allah ne ya lamunce masa na ɗaya kenan ka gaba wannan istighfarin yana gama manzan Allah ne ya lamunce eh, a bari mu yi magana kan na dayan nan mukari. a'a to ai ka faɗa abubuwa sai na warware su sannan sai ka koma kai ma sai ka bani amsa ai sannan abin da ya ƙara nunawa cewa ba wai sanadiyar wannan istighfarin ba ne kana ji shi ne ai 'yan ɗarika suna istighfarin ai suna yin hailala su ma irin yacce kuke yi ta bidowo in ai suna yi amma duk da haka tsaya mana da Allah ka bari sai na gama amma duk da haka sai shehu ya ce laisa li ahadin minar rijali ya ce wannan ba wani ɗaya da yake da shi an yi dukhila kafata a sahabin jannata ta da ce akwai wani su kokin su ma suna abin da kuma kuke yi sai ce duk ciki ba wanda yake da ikon ya yi wannan ya sa mabiyinsa a cikin aljanna kakaf ko da sun abin da suka yi na saban Allah ya ce ba wanda zai iya yi sai shi kaga yanzu ka ce wa ai saboda istighfari ne su ma ai wancan ai suna yi wannan nasa ne abu na ɗaya kenan abu na biyu da na gaya ma ɗaza cewa ka inna lillahi wa inna ilaihi yanzu fa warware abin fa da ka faɗi fa nake ka ni in warware mana kai magana kai magana kai naji naji naji sannan abu na biyu ya ce manzon Allah ne ya lamunce masa sai kuma abu na uku akwai a cikin addurratul kharida in ka ce in karanto ko in haska ma in nuna ma wajen zan nuna ma shiwu ya ce za a ba ku ladan annabawa sai aka yi wa shiwu tambaya ladan aikin annabawa za a ba ku ku 'yan ɗariƙar tasa ko ladan matsayi na annabawa sai ce gaba ɗaya za a haɗa muku za a ba ku ladan annabawa na aikin da suka yi sannan za a ba ku matsayi ladan matsayi na annabawa rank na annabawa na ladan payment in nan ladan nan za a ba ku sai aka tambayi shehu aka ce wannan alkhairin mai girma shin sun samu ne saboda sababin salatul fatihi lima ugulika ko saboda sababin wani abu ne sai ya ce saboda mu ne suka samu ka ji da kyau ya ce saboda su saboda su su shehu na ga ka ɗan samu matsalar network maimaita abin da ai na faɗi na uku dan ka ji da kyau kana ji na kana ji na mun ga fa yanzu fa baka da matsalan network ga ka muna kallon ka fa mun gan ka sarai ina jin ka kana jin ka kuma to kuma ka nuna mana ba ka ji ka shi ina magana baka ji eh ba ma ji mu ina magana baka ji ka ji na uku ko na uku shine ya ce eh. ya ce za a ba ku ladan annabawa sai aka yi masa tambaya ladan aiki na annabawan a a kwaya uku zan baka sannan sai in baka ka bi su ɗaya bayan ɗaya gama da su sannan sai mu koma wannan na ke kafin tsara shi da aka tambaye shi tsaya mana da Allah da Allah tsaya mana da aka tambaye shi za a ba ku ladan annabawa ya ce shi Allah zai ba ku ladan annabawa yan ɗariƙa sai aka yi masa tambaya ladan aiki na annabawa za a ba ku ko ladan matsayin annabawan sai ce dubbi za a haɗa da ladan aikin da annabawa suka yi ku yan ɗariƙa tijjaniya za a ba ku da ladan matsayin su ma sai aka yi masa tambaya aka ce wannan alkhairin mai girma shin sun samu ne kun samu ne ku yan ɗariƙa saboda sababin salatul fati ko kuma saboda sababin wani salatul fati abinda ba salatul fati ba hailala ko istighfaru ko kaza duk ya shiga ciki sai ya ce dan shi saboda shi shehu tijjani ne za a baku wannan ladan dan faira Eh, kasawa kai kai yanzu ko ɗauki ai kake so ya kama to ba matsala a ba matsala duk zan iya da ku kuma gaba ɗaya shewunan zaka tattaro mun ba matsala duk zan iya eh dan eh, je kaka ba mu amsan mu eh ba mu amsan mu ɗaya bayan ɗaya in ma duk shewunan zaka wannan duk zan iya da ku duk zan iya da ku je ka abu uku ai na faɗi je kaka warware na farko na eh. farko cewa manzon manzon Allah ya faɗi mai ya faɗi ne duk abin da ya ce manzon Allah ya faɗi ne maganan ne yake yi kuma ke kana dokan maganan zahiri kana hukunta shi kagan bayan yaka maganan ne yake yi na farko wai na farko ke baka yadda ma ya gamu da manzon Allah ba baka yadda na gan manzon Allah ba ka gani to yanzu abin da ke baka shi ya ce manzon Allah ya gaya mai shi kuma ke baka yadda ana gan manzon Allah nan ba yanzu ya raka ka yadda da maganan da ya fari baya duka ci gaba ina jin ka ai bana so ne irin ga sama baki ina ci gaba shehu tijani maganan batini yake yi to ke baka yarda da batinin ma ba kuma ka zo kana son ka hukunta shi shi na ce in kana son ka fahimta mai shehu tijani ke son ifadi ba hukunta maganganu sufaye da zahiri shi na ce ma ibnu taymiya ya fadi ce ibn taymiya ya ce wa fi kalami ali tasawuf a cikin maganganun sufaye ibaratu muhimmatu akwai wasu eh, ibarorin da suke amfani da shi ba na so kana ji za mu je gurin ibn taymiya amma da Allah mu gama ah, da wannan magana da na karanta ba ba hukunta maganganun sufaye da zahirin lafuzan su ba hukunta su haka in kana son ka san me basufa ke nufi ka daga littafi ka je wurin malami a faɗi ma ga abin da ake nufi ga abin da ake nufi amma ba ka zo ka ja bakin ka fassara da zahiri kawai ka doki zahiri zahiri ba ka kagan ba haka kana ji na eh wannan amsa ne na cewa ai manzon Allah ne ai ya gaya masa ko kenan ka janye abin da kace saboda istighfarin ne yanzu kai ma ka yadda da abin da nace cewa manzon Allah ne ai ya gaya masa ka janye abin da ka yi bayani a baya saboda kuna istighfari ne da safe da yamma shi yasa duk za a kai ku aljanna ka janye wannan kai ma yanzu ka yi daddana to ba matsala saura na biyu a'a ban ce ko wannan ba ina kai ya sai di network saura na biyu ya sai na ina da magana da kai Allah eh, rama da Allah ka dan yi hakuri zan yi mai magana ne a'a a'a kana ji idan za ka yi masa ai magana ai na ta za ka kawo masa ma ɗauki ne inda dai har magana ai za ka yi masa to eh, in dai har magana za ka yi masa ma ba ni za ka yi wai magana ba je ka cewa zai aika gudu shi yasa ai na sauke shi cewa zai aika gudu idan ya ga ka shiga tarko ci gaba sai na biyu cewa zai ka gudu na gaya ma ai na san su sai na biyu cewa ya ce laisa li ahadin minar rijali nan da ai ce ma ai akwai waɗanda suke istighfarin amma sai ce wannan nasa ne shi kaɗai shi zai shigar da duk ɗan ɗariƙarsa aljanna ko me ya na zunubi tare da akwai waɗansu 'yan ɗariƙar amma ya ce nasa ne kawai laisa li ahadin minar rijali an yi dukila kafata a sahabi jannata sai shi sa ina ji cewa dai shiga da 'yan ɗariƙarsa aljanna eh ai ce shi shi kadai yake da wannan ai na ce ai idan ka ce saboda istighfarin da kuke ne ai akwai yan ah. ɗarikun da su ma suna yi a ah, ba su yi wannan yana so ne ya nuna ma ba wannan istighfarin ne da salatin da ake ba shi wannan nasa ne a tarikan jikaji ne tarikan tijjaniya mu kade mu kade ne cikin tarikun muke da muke yin lazimin safe mu akwai adadi na marance wazifa hailala shi wannan na ce ma falala ne manzo to ni farko ke baka yadda ma ana kan manzo Allah na a yanzu fa mun fa gama da wannan inda da yace shi shi kadai ne yake da wannan <laughs> shi wannan falala ne da manzo Allah ya bashi batun batini ne yasa kaji ya ce ba shi ya fadi ba ba shi ya fadi wasu ba batun batini ne ke kuma baka yadda akwai batinin ba yanzu kana ji ba matsala ai mun wuce nan yanzu saura guri na biyu dai a yace shi shi kaɗai ne yake da wannan damar duk ya shigar da ku aljanna duk yadda kuka saba wa Allah kaga kenan wannan umma na wata ɗarika suna istighfaru suna hailala to ba su da wannan yancin ba su da wannan daman dan caye laysa li ahadin minar rijali <laughs> ay yudkhila kafata ashabihi aljannati bighairi isabin wala iqabin walau amilu min adh-dhunubi ma amilu wa balagu min al-ma'asi ma balagu illa ana wahdi shi ba ka da amsa a nan a ba ka da amsa a nan dan ba ka amsa a ba ka da amsa a nan dan ba ka amsa dan ba ka amsa to ba kamin mu je kamin mu je wurin shi da manzo Allah ya bashi wannan fallala na farko ke ka yada ka yada ga manzo Allah ba matsala fa kana ji su yake duka bani amsa su yake duka bani amsa ta guda uku akwai kana ji na fahimci abin da yasa duk kake so ka tsaya a nan wato ka fahimci na gaba ya fi wahala eh, na gaba ah, na ah. abubuwan da na ajiye ma biyu na cewa ah. kuna da ladan annabawa shine ba ka so aje sai mun je kuma ya eh, ci gaba da bani amsa sai mun kai wajen shi ka ji yayi tauri cewa ibnu eh, ai cewa an ba mu ladan annabawan nan yawa shine ai gudu shi yasa ai kake so sai ka je wajen an ce ibnu taymiya na nan daidai da annabawan Allah kaf huwa fi rutubatin nabiyina huwa fi rutubatin nabiyina ibnu taymiya ina nan daidai da annabawan Allah fa alam ka sani aka ba aka za akbaran nabi ta'ami manzo Allah ne ba su wannan labari yanzu ke kaya da idan na fahimce ka kana ji ba matsala to din na ji idan na fahimce ka wannan kenan kana ji in kana musu wancan to ka kafirta wanga kuma A'a ah, matsala ba matsala kana ne kakka damu da duk zamu ok to a yanzu idan na fahimce ka kenan shi wannan kaga za ka bani amsa cewa za a ba ku annabawan a tsaya mana da Allah kawai dai abin da da kace ne cewa to ibnu taymiya ma an ce kaza kenan wannan yanzu kaga za ka bani amsa kenan ko saboda umma adalci ka gaza ka bani amsa kace ka gaza ka bani amsa ka kasa kenan shi yasa aka ce abin da hukunta magana shehu batun eh. annabawan nan a eh. cikin shi a cikin jawairul ma'ani na shehu tijjana ce ba za a kwatanta duk wani wali Allah da sahabin manzon Allah ba duk wani wali ya ce ba za a kwatanta shi da sahabin manzon Allah guda ba yanzu me menene da ka kana ji kenan idan na fahimce ka wannan maganar wanda ai ya faɗe ta ƙarya yi kenan ƙarya yi wa shehu jani kenan ko a a ke ni baka fahimce maganar ba shi na ce ma ibnu wato ai shine fahimtar da mutu fahimtar da in jama bakin ka fassara ibnu taymiya da alisi ibnu taymiya nake so in fahimtar da ke kana ji na shi ba kana ji na a a kana ji ai shi kana ji na an yi wa ibn tsaya mana da Allah tsaya mana da Allah kada ka saba shehu tijjani shi fa shehu tijjani ce yi idza sami'tum anni shay'an faznuhu bi mizani shar'i bi ce bi mizan ibn taymiya ba fa bi mizani shar'i yace a ka hukunta malaminka ka hukunta na gidanka farko tun ka zo kan gida na mana Ok, to idan na fahimta kenan na fahimta na fahimta na fahimce ka yanzu na fahimce ka. Kenan dai wannan magana na farko ka yadda da ita kuna da ladan annabawa. Amma yanzu abin da ai kake cewa shine ai mu ma an gaya malamin mu ka yadda kai yanzu kuna da ladan. Abin da nake so abin da abin da nake so. A'a ba matsala ai umma adalci. Fasarar ya kamata ka doki ba ba dokan zahirin fasarar nan. <laughs> Ba komai ne da ka gani cikin jawairin ma'ani ka je kana bin zahirin shi ba a ibnu taymiya in ji ibnu taymiya in ji ibnu taymiya kaga kana komar da mu baya ka faɗi wannan ya ce a cikin zancen sufaye kaza fa ka fa faɗi a baya mun wuce shi fa a me ka ba ka faɗi ba <coughs> yanzu kana ji na'am yanzu dai wannan maganar dai ka yadda dai kana da ladan annabawa kai yanzu aikin da duk annabawa suka na kira zuwa ga Allah irin sa annabu Nuhu shekara yayi shekara dubu ba hamsin da irin su annabi Isa irin gwagwarmayar da yayi na aiki na da'awa na musuluntawa irin su annabi Ibrahim da ya rusa duk gumaka kai yanzu ka yadda duk kana da ladansa amma yanzu abin da aikace shine kuna ku gashi amma ma ai ibnu taimiya shi ma kaza to ba matsala ni tun da ka kasa kare wancan ni zan kare wannan kaga dan uwa kana ji inda ka samu matsala shine saboda in kowa adalci dan kai ma in ma adalci wannan shi shehu tijjani ne yace yu'tillahu li ashabina sawabal anbiya shi shehu tijjani ne ya faɗi da kansa aka ce masa sawabul a'mali au sawabul martabati sai ce sawabul a'mali wal martabati shi ɗalibin sai ce kultu wa hazal khairul A hasala lahum bi sababil fatihi lima ughliqa aw bi ghairihi aka ce fasakata hunay hatan thumma qala min ajlina walillahi alhamdu wa lahul minna shehu tijjani ne ya yace yu'tillahu li ashabina Allah zai ba wa 'yan ɗarikan mu sawabal biya iladan annabawa kaga shehu tijjani ne ya faɗi sai aka yi masa tambaya sawabul a'mali au sawabul martabati ladan aikin da annabawa suka yi na kira zuwa ga Allah na ja'adi na kaza na kaza na kaza na kaza ko kuma lada na rank na annabawa sai ce biyun ma za a haɗa musu yace sawabul a'mali wal martabati sai aka yi wa shehu tambaya aka ce wa hazal khairul azim aka ce wannan alkhairin mai girma hasala lahum bi sababil fatihi lima ugulika shin sun samu ne saboda sababin salatul fatihi suka samu au bi ghairihi ko a'a saboda sababin wani salatul fati irin su hailala istighfar sai ya ce aka ce fasaka ta hunai hatta kamar wanda ake wa wahayi sai shehu tijjani dan shiru wani lokaci kaɗan sun makala sai ce min ajilina sai ce ai saboda mu ne hemu su shehu tijjani shi yasa za a ba su to da Allah saboda mi adalci wannan shehu tijjani ne ya faɗi da Allah wancan shi ma ibn yi iwa mutane bayani shi ya yana matsayin annabawa kamar yadda shehu tijjani ya za shi ne ya za a ba kula ladan annabawa ko ba ibn taimiya ne ya faɗi wannan maganar ba iwa jama'a bayani da Allah kana ji na ibn taymiya ne ya faɗi kamar yadda shehu tijjani shi yace za a ba ku ladan annaba ko ba ibn taymiya ne ya faɗi ba menene matsayin wanne ya faɗi a'a ba matsala ba duk zamu zo nan zamu zo nan amma dai wannan amsar nake so abin da nake so in hukunta ai saboda kana ji muna so ne kana ji muna so ne jama'a su gane ɗaya ne da wancan da wannan ne ai shi yasa ba na amsa da Allah na ce ma ibnu taymiya ya ce eh. ba hukunta maganganun sufaye da zahirin magana yanzu tambayar da nemo ka ce ibnu taymiya yana matsayin annabawa tsaya mana shehu tijjani nan na karanto ya ce za a ba kula dan annabawa sai kake so ka nuna magana da ya ce sai na ce to nan shehu tijjani ne ya ce yu'tillahu li ashabina sawabal anbiya'i shin can ma ibnu taymiya ne yace shi yana cikin matsayin annabawa kawai amsa zaka ba mu eh shi ya faɗi a'a ba shi ya faɗi ba sannan sai mu koma a ba shi ya fadi ba ka hukunta magana yawa shi mu ce gaba yawa yawa ba matsala kaga yanzu bambanci na farko kenan nan mun samu shehu tijjani ne ya faɗi can kuma ba ibnu taimiyya ne ya faɗi ba eh, shehu tijjani a tsaya mana bambanci yi na farko kenan ah, to ai ka bani amsa ta zan ci gaba ai da bayani ne ai na tsaya ne ka bada amsa sai mu ci gaba ai ni yanzu nake bayan ma da martani ka ci gaba ka ci gaba to kaga bambanci na farko kenan shi yasa ma dan haka ka ce ai saboda na ce shehu tijjani ya ce ai ka ce to ai ibnu taymiya ma kaza da cewa kai mun ibnu taymiya shi ma ya ce yana da matsayin annabawa to sai daidai da na shehu tijjani kaga ka kawo zancen shugabana wanda kai kake cewa shi nake bi ni ma na kawo zancen shugabanka amma yanzu ka gaza <laughs> baka da zancen ibnu taymiya da zai yi ikol da na shehu tijjani da ya ce kuna da ladan annaba sai ka ɗauko wani zance wanda ka bayyana wa jama'a ba Ibn taimiyyan ne ya faɗi ba daga nan ka sannan kuma abu na biyu shine shi Ibn taimiyyan ya faɗi daga bakinsa kamar yadda wannan kace ba daga bakinsa ba ne. ya faɗi da bakinsa Ya yace amma wujubu tiba'il qa'ili fi kulli ma ya ƙuluhu min gairi zikiri dalilin ya dullu ala sihhati ma ya ƙulu falaisa bi sa'ihin ya ce fa inna hadhihi martabata martabatun nabi sallallahu alaihi wa sallama allati la tasluhu illa bihi wannan magana tana cikin i'lamul muwaqqi'in an rabbil alamin na al-imam ibn al-qayyim sannan tana cikin majmu'ul fatawa ibn taymiya yace amma wajabcin bin wanda ke faɗin abu ba tare da ya faɗi dalili da yake nuna ingancin abin da yake faɗi ba a ce kuma dole bi shi ya ce ba daidai ba ne sai ce lallai wannan martabar sai ce martaban manzan Allah ne kaɗai ya ce Allah ce la ta sulhu illa bihi wacce ba ta dacewa ga kowa sai ga manzan Allah to da tun da mun samu cikin zancen ibnu taimiyya yana faɗin faga wani matsayi na manzan Allah ne kadai to in wani yazo yace shi yana cikin matsayin annabawan nan yanzu da Allah a al kai yanzu a adalcin ka nan ma ba na amsa sannan sai mu je gaba a adalcin ka yanzu za a kama ibnu taymiya da wannan maganar ko za a kama mabiya ibnu taymiya da wannan maganar kai a adalcin ka ba mu amsa sannan sai in ci gaba kai ka hukunta mabiyan almajirin almajiran shi almajiransa shi suke bi shi suke bi ko wanda ya faɗi magana suke bi sai aukunta almajiransa ba shi ya ce ba fa ka hukunta shi da ya faɗi yawo wanda ai ya faɗi ko na'am yawwa kaga ba a hukunta ibnu taymiya ba na farko kenan sa'annan ba a hukunta ibnu mabiya ibnu taymiya ba da a ce shugabansu ne ya faɗi to shine sai a ce za a kama su da wannan sannan kai muƙaddara ma ibnu taymiyan ne ayi ya faɗi mu nan tsarin da muke yi wa malumin mu biyayya ya saba da inda ku kuke musu biyayya mu ba mu ɗauka duk abin da suka faɗi daidai ba ne amma ku abin da ku ɗauka duk abin da malumin ku suka faɗi komai daidai ne ba sa saba wa Allah ba sa kuskure to mu mu kaddara ma ya ma faɗi shi ya ma faɗi mu a mu in muka ga ya saba da addini ba za mu karɓa ba amma ko a ku ba ma ya sabawa inda shehu tijjani ne ba ma ya sabawa ka ji tsoron Allah, eh? ka ji tsoron. Littafin al'ukudun duniya malamai Saudiya, malamai Saudiya kafin ba wannan ni na tambaye ka bai. A'a, daidai ga da nake cewa duk abin da shehunan ku suka faɗi daidai ne. kuma wurin ba sa kuskure anan ai kace in ji tsoron Allah kenan wannan abu da nake faɗi cewa ai ku yanda kuka ɗau malaman ku ba haka bane ba kenan ba haka bane kuma kun doki na ku haka nan ba haka bane kuma kun doki na ku kenan ba matsala yanda za a yi mu raba gaddama kawo kuskuren Shehu Tijani ɗaya da Allah inda Shehu Tijani ya taɓa faɗin wata magana kuskure ce kawo ta yanzu nin kawo ma kuskuren Shehu Tijani eh guda ɗaya ai ka ce ba haka bane na ce yadda kuka ɗauke su ba sa kuskure duk abin da suka faɗa daidai ne kace in ji tsoron Allah kace ba haka ba ne to kawo mun kuskuren shehu Tijani ɗaya don mu tabbatar shehu Tijani na da nashi ina da shi ba ba masumi ba ne yayi kawo kawo guda ɗaya daga cikin nashi ɗin nan kuskure ni ba san kuskuren shi ba ni ba san kuskuren shi ba kun ji jama'a kuna ji ba shi da shi yadda suka ɗauke su ma'asumai Ah. To da haka ni muƙaddara ma Ibn Taimiyya ne ma ya ma faɗi wannan maganar. Ni tsarin da nake wa Ibn Taimiyya biyayya daban yana da haddi. In ya faɗi abu ya dace da shari'a sai in karɓa. A ba shi da ke da haka malamai. Daga bai dace ba uban masa kayansa ko kuma ba kwa ban musu kayansu duk abin da suka faɗi a wajen ku daidai ne. To kaga in ma mun ƙaddara bayan ma ka faɗi ba shi ya faɗi ba wani ne ya faɗi. To saura kuma abu na uku. da Allah wannan maganan nan waye a ya faɗe ta cewa ibnu taymiya yana cikin jerin annaba, waye a ya faɗe ta da Allah kana ji na a'a ai kana ji duk muna warwarewa ne waye a ya faɗe ta tunda ka ce ne ba da ibnu taymiya bane waye da Allah a ya faɗe ta fadi kuskure ibnu taymiya a'a ai yanzu kana ji ai baka kana ah. shehu tijani bane da ka kawo sai in kawo ke ba zaka fadi ba ke fadi fadi ai da ka kawo fadi mu ji mana ni ma sai in kawo ma wurin ku kai ka ce shiwon ka kai bashi da shi bashi da shi bashi da kuskure ko a kuma wurin ku ibnu taymiya a eh? kuma wurin ku ibnu taymiya masu mini mana a a oke yanzu na fahimce ka ka yadda yanzu a wajen ku shehu tijanin masu ne amma mu ma yanzu kuma ka koma kana jifa ba masu masumi bane amma ku wurin ku hmm. ibnu taymiya masumi shikenan kawo kuskuren sa guda ɗaya to yawwa tunda ai ba masu yana kawo kuskuren wuta tijjani daya ni ni ni ban gani kuskuren shi da ido ni ban gani ba shi da shi to shikenan ba matsala kai baka gani ba tsaya in shiru da Allah yana da dalibai ko ba shi da dalibai yana da talibai to da Allah cikin ɗalibansa waye kawo kuskuren sa waye taba gani kai in baka ai ah, gani ba ai suna da su littattafai ina zuwa sun yi rubutu da Allah kawo mana wanda ya ga kuskuren sa guda ɗaya ce shehu tijjani nan kuskure ya kawo saban saban annabi Muhammadu masu bin kaga ba akan sahabbai muke magana ba akan sahabban shehu tijjani nan muke yin magana ina tambaye ka ana bin malami ana ba mun ji ana bin malami ana neman kurakuran shi ne <coughs> malami ana bin shi ana neman kurakuran shi ne kenan yanzu kana ji da ka bani amsa ka ce a cikin ɗalibansa ma ba wanda ya taɓa faɗin kuskurensa shine kawai saboda ah. shi din masumi ne sai ya tabbata in kuma akwai wanda ya taba ganin kuskuren shehu tijjani ka ce kai ne baka gani ba ni ban gani ba to da Allah cikin mabiyansa ɗalibansa ai suna da littattafai da yawa manya-manyan shehu ne kai yanzu karami ne da Allah wa ya taba kawo wani abu ya ce wannan kuskuren shehu tijjani kawo mutum mu mu bin mu ba muna bin malami wai ana neman aibin shi ko kuskure shi kana ji ka abubuwan da ai ka faɗi illa kake wa 'yan ɗarika ina da kuskure alamar son zuciya a ciki shehu tijari masu ne waɗannan abubuwan da kake illa kake wa ɗarika ku urin kuma annabawa na da kurakurai da zan zuciya ku urin ku annabawa ce ma ma'asumi ne ka yadda ma'asumi ne sai mu ci gaba ba ma'asumi bane to kawo kawo abin da ya faɗi kawo abin da ya faɗi na kuskure guda ɗaya ni ban gani ba tijjanin nan fa ma'asumi ne tsaya ma in ƙara sa ma ma wani malamin ku ya tabbatar ma da shehu tijjanin nan ai ma'asumi ne kawai sai ku ringa gaddama kawai sai ku ringa gaddama kun san abu gaskiya ku ringa jin tsoron Allah wallahi kuna ɓoye aƙidar ku Allah ya sa ku in ganshi ina yana da wani eh, malamin ku ya gaya ma masumi ne shi tijjanin nan Allah ya sa ku na ganshi Allah ya sa na ganshi kuwa za in sama baya kuskure mu ya yi mana sharruma amma dai za mu gani ina zuwa Allah ya sa na gan shi <coughs> yau gashi ana gashi ana gane ayan bane alhali shehu tijani ya ce idan sami'tum anni shay'an fazinuhu bi lisani shar'i fama wa faka fakuzuhu wa ma halafa fatuhu shehu tijani ya ce idan kuka ji an ce ni Ahmad Tijani na hurta wani magana to wannan maganan ku auna da ma'auni shine alqur'ani da hadisi idan kuka auna da ma'auni kuka ga yayi daidai rubutu wannan magana ku yi aiki da shi idan kuka auna kuma kuka gan bai yi ba shan tijjani ba ya ce fatu duhu ba ne ba ya ce ku jefar da magana na ba ne ya ce fatu duhu ku bar magana me yasa ya ce ku bar magana saboda yau shan tijjani na da gangan almajirai wayanda su suka fahimci magana shehu tijani in kai baka fahimce ba su su zo su warware ma mai shehu tijani ke nufi saboda shehu tijani ba mai kuskure ba ne ba inda kuma shehu tijani ya kuskure sun yi ya ba mu kirai kun aza kun ce ba su kuskure banda shehu amara tijani banda shehu islam alhaji ibrahim yas balle murana shehu abdullahi ne kano yasa kaji ko shehu tijjani ba mai kuskure ba ne kuma ba inda shehu tijjani ya kuskure ko baka ji ba ne kana ji na a'a a'a kaji ko baka ji abin da ake so ya fadi bari in fassara ma mana shi abin da kaji dai ya faɗa haka shehu tijjani ba inda ya kuskure kuma ba mai kuskure ba ne kaji ko baka ji ba yanzu ku kuma ku da Allah kai illa ka kenan ka ji ko baka ji ba a'a ban ji ba wannan dai malamin dariƙa ne kai ma ka sani na ji shi na ji shi na ji eh, shi ya faɗi cewa shehu tijani ba mai kuskure bane ko ina zuwa ya shi ya faɗi aka to yanzu ka kawo min cikin manya manyan almajiran shehu Ibrahim su Sheikh Ibrahim su Sheikh su Sheikh Tahiru Usman Bauchi ko Ibrahim Sali da sora nan ko professor su Ibrahim Makari ka kamin inda suka ce shahanai mu ba su kuskure kwanacin ga professor ibrahim makari ma yayi magana wai inda shehu yi kuskure ana ajiye mai abin shi ne Allahu akbar in ji professor ibrahim kenan kana ji wannan yanzu malamin ku ne na dariƙa ko ba malamin dariƙa ne malamin ta mun saba mai cewa shehu tijani baya kuskure kwata kwata shehu tijani ba ma su yanzu a dariƙar shi kai yanzu a shi shi shi shin da ya faɗi haka nan nan wani ne shi a cikin tarika ga manya-manyan malaman tarika ka hukunta waye shi a a wai ai ma'ana kana ji ina wannan din abin ne nisbi da kai da shi yanzu kai yanzu waye kai a cikin ɗariƙa farko kenan ina zuwa sai sai mu auna da kai da shi din shi shi wa waye faɗi haka nan wan wan ba matsala wannan zan kawo ma a cikin littafin kum eh, a cikin littafin al-ifadatul ahmadiyya aka ce al-qutb lahu ismatin ka ismatul anbiya'i amma yanzu ina so in san kai matsayinka a cikin ɗariƙa waye kai shi shi shi ne fadi haka nan waye shi za mu zo kansa almajiran shehu ka hukunta step by step tijaniya da su mana yanzu kai waye kai ni ba kowa bane ni ba kowa bane shi wannan waye shi wanda ai na danna ai ka san shi me shi a cikin dare me shi a cikin dare malami ne babba ko karami a ba babba ba aba ga man in an ce su shek tayaru bauchi manya ne shi ma an ce mai mai shi ma an ce mai babba mukaddami ne ko ba mukaddami bane shi wanda shi na danna ma shi shi ne fadi haka muridi ne tamba ni fa kawai tambayar da nema mukaddami ne ko ba mukaddami bane kawai tambayar da nema ni ban sani ba ban sani ba ban san ko ni dan gane ni mana yanzu dan Allah ka ji tsoron Allah fa san zuciya babu daɗi ka ji ni mu koma mu koma kan maganar mu a'a a wannan da ba inda za mu sai mun gama ta muƙaddami ne ko ba muƙaddami ba ne ne muqaddami ne muqaddami ne to kaga yanzu kai ba komai bane tsaya ka ji tsaya sai mun gama da wannan yanzu kai ba komai bane a dariƙa ga wani kuma muƙaddami ne sai ce shehu tijjani bai taɓa kuskure ba ba mai kuskure ba ne to kaga ba yanda za a yi mu ɗau ka mu yadda nasa tun da shi muƙaddami ne sannan abu na biyu kuma kana cewa su prof su wane ne suka za tsaya ka ji da Allah maganarsa ba ta saba da ta su prof ba a profesa ya fi kwanakin ga ya ka ji abin da ya sa ina ce ma ai ba su ai san mace saba ba da Allah prom da suke faɗin wannan abin da siffai yaudara ai za a kyale wa shehu kayansa da Allah kawo min abu ɗaya da shehu ya faɗi suka ban masa kayansa abu ɗaya abu dayan da su wa su professor suka bar ma shehu eh, shehu tijani ya faɗi suka ban masa kayansa abu ɗaya su ba su gan ya fita kan shari'a ba ha ne to ai shi yasa kana ji da maganar wannan da tasu ɗaya ne su kana ji rashin ayyana kuskuren shehu tijjanin da suka shi yake nuna cewa ma'asumi ne ya dan ba ma'asumi bane da rasu kawo kuskuren nasa mu ba mu neman eh. aibi mutum haramun ne mu ma mu neman aibin mutum Ok, ko da mutum yana da mabiya ya dora su akan bata akan ba daidai ba shehu tijjani ya ba saboda a bar rakiyarsa ko sai ku shiru sai a ci gaba da tafiya haka haka ko a addinin ku a yake ko a shin tijani kan ba ta yi dore muni e dora muni eh a'a ai ma'ana akwai wani abin da zai wanda ba daidai bane kuskure ne Shi kenan kawai sai a tafi yiwu ba za a ce nan a bar rakiya shehu ba kenan ko sai a haɗa baki sai a yi shiru a yan kaurin ana fadi wa mana yawwa gaya yamun gurin da aka taba eh, kaiwa aka ce wannan shehu tijjani faɗi nan ba daidai ba ne gaya yamun gurin da aka taba kaiwa aka faɗi guda ɗaya kana ji na a guda ɗaya gurin da aka taba kaiwa ka ce ana faɗi in an kai gurin to wani masu gani suna faɗiwa mu ma mu gani ba masu gani su suna faɗiwa su waye suke gani ba su waye suke gani wanga halifan tijaniyar Najeriya isa karabi ko me sunan shi ma eh, a ya fito ya yi magana da ya fito yake eh, magana kan ibn taymiya ake ce mai wai ya dakatar da kan me da Allah kana ji a kan shi shi dan fadi kan shehu ya fadi ba daidai bane kan shehu she ce kaman inda inda ibnu ibnul kayyim yi ana duka inda bai daidai ba ana ajewa aka nan kuma shahanai mu ma inda suka yi daidai ana duka inda ba su yi daidai ba a aje musu kayan su in ji shi kuma ke ka ce wurin mu ce mm. kawo inda ba su daidai din ba yace nan wajen da shugunan mu suka faɗi ba daidai bane kawai abin da ni na nema kenan faɗi da baki su kai ka taɓa ganin barawo ya ce shi barawo ne kama wurin nan ne a sai dai ayi bincike a tabbatar shi barawo ne kai ka taɓa ganin ana zaune kawai sai mutum ya ce ai ni barawo ne kai ka taɓa gani sai dai in mara hankali ne ai gunda suka kawo kace in an zo wajen ana cewa shehu bai yi daidai ba to wani guri ne aka taba zuwa aka ce nan wajen shehu bai yi daidai ba kawo daya waɗanda suke gani sun suna fada ni ban gani suwaye suke gani suwaye su tunda ai ka san su suwaye su ai professor ibrahim makari ya fada kasan ya gani watakila ya gani wani waje ne wani waje ne ga ya mana dan makaru shi ka tambaye shi mana <laughs> ah, to ni na san ya faɗi kai ka san faɗi kai ka ji kai za ka gaya mana yanzu a shi ya fada isa shi ya ga bar mu bar waranga duka mu koma inda yake da a babu inda fa za mu koma a sai mun bulle kai illa ka in ka ji takura in ka ji matsi sai ka nemi ka kubce daga tarkon da nema a ke kana son kana son mu bata lokaci mai tsawo ne ina ganin Allah ya saka ma da alkhairi a taka soke ni dan ka mu komo mu a ah, kuma ah, kai bacci sai da sai ah ibnu taymiya an ce mai masumi ne a kaka soke ni kaka sauke ni mana to ina jin ka ka je ka duba alukud yanzu cewa shehu tijani ya ce an ba su kaza kaza kaza ai akwai hadisi kuma da annabi ya ce ko mun fa gama wannan mun gama wannan shi yasa fa kana ji mun gama komai da kai sai da safi dan ka eh. eh sai da safe ka je kai bacci kawai duk mun gama komai da kai kawai za ka wahal mu ne eh, dukkanin mai hankali ya san inda duk mun gama wa alaikum salam wa rahmatullah barka dai